tafsirin gidan sarki da ɗaɗɗan tafsiri wanda duk watan azumin ramadana yakan tara ɗaruruwan musulmi masu halartarsa an asassa shi ne a gidan ciroman kano a lokacin da sarkin kano a sa muhammadu sunusu na ɗaya yana ciroman kanan zamanin sarkin kano alhaji abdullahi bayero kenan sama da shekaru saba'in da suka wuce iyayenmu sun faɗa tafsirin nan daga ciranci ya taso ya zo nan gidan ciroma na kano da kiranci sannan sarkin kano ne yana ciro wa kano mahaifinsa kuma abdullahi bayero ila ila shi yake yin tafsirin, shigowarsa zamansa kuma sarki shi ne shigo da tafsirin tun daga wancan lokaci ne kuwa tafsirin ke ƙara samun ɗaukaka da dama daga cikin mahalattansa sun gaji zuwan ne daga wajen magabata akwai waɗanda kuma da girmansu suka fara zuwa kuma ba sa fashi to amma ɓullar annobar cutar covid-19 wadda ta jawo dokar kulle a azumin bara ta hana yin tafsirin gaba ɗaya wanda musulmi da dama ba su ji daɗinsa ba zan yi wajen shekara shekara goma to an taɓa fashi? ne ba ta tafsiri ne wanda duk shekara ake masa sauka kuma yana haɗa fuskokin mahalartansa domin ƙara da zumunci a wannan babban majalisi mai albarka wanda sai shekara-shekara ne ake yinsa.